أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينقوى سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة بوت رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 ya dace da sha bakwai ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam 2022 muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna kasar mu ta najeriya muna ci gaba da karatun tafsir muna surati shu'ara da yaddar Allah za mu tashi a aya ta saba'in ba ɗaya an ce akwai tambaya ko? to a karanta ta muji Allah ka ba mu ikon ansa daidai na'am al'ada ya ɗauke ta yi wankan tsarki bayan kwana uku ya dawo ya sake kwana bakwai ina hukuncinta za ta yi azumi da sallah ko ba za ta yi ba ma daman wannan jini da ya dawo sufofin jinin al'ada kaf yana tare da shi duhunsa kawarinsa rashin bushewansa ƙarninsa da sauran abubuwa da kika san kema al'adanki ne in yana fita ma daman ya cika sharuɗa ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba kuma wajibi ki biya azumi sallah an ya ce maki idan ko wani jini ne na daban ya saba mu jinin al'adar kwata-kwata to wannan jini ne na lalura yana iya zama istihaba wato jini na lalura ba zai hana ki sallah azumi da sauran ibada ba sai kuma ki nemi magani Allah subhanahu ta'ala ya kame mu wallahu a'lam na'am

الوضوء مرة مرة الوضوء مرتين مرتين الوضوء ثلاث مرات duka yayi daidai kana iya wankewa daidai kana iya wankewa sau biyu kana iya wankewa sau uku uku duka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin lura ne wanda yake wajibi shine a lokacin duk da kake wankewa daidai ka tabbatar da cewa wannan wanki na farko ka wanke kowace gaba yadda ya kamata a wanke da dama a yi na biyu a yi na uku wannan ba wajibi ba ne mustahabbi ne ɗaya kenan a'a in kuma ka kayi bibbiyu ko ka yi uku uku duka ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cewa in mutum yana ya magana ne ko ba shi da alola wannan ba gaskiya ba ce don ka yi magana kana alola alolar ta lahiyar talau ba abin da ya taba ta insha Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam na'am watlu alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم الله تعالى يتيك كرنت مثل بار النبي إبراهيم أكرنت مثل صور kafin nan jiya mun gama kisan annabin allah musa alaihi salam da kaiwa da komowa da ya faru tsakaninsa da fir'auna har izuwa dagan da aka ja allah ya hallaka makiya ya tabbatar da masoya idan kun lura da kisan annabi musa alaihi salam daga bayan kisan annabi ibrahim ta zo amma sai aka gabatar da ta annabi musa a wannan sura sannan aka bibiye ta da kisan annabi ibrahim ashe ba ana so a jero maka jeran giyan tarihin abinda ya auku ba ne silsila daya bayan daya darussan da ke ciki ake so a koya mana don haka kisan annabin allah musa tare da fir'auna isa ce wanda take rusa duk ne cewa shi Allah ne babu zunubi da barnan da ta kai wannan abinda fir'auna yayi kenan dan haka Allah ya so mu gabatar da kissan sa walillahi an yaf'ala ma yasha'u sannan aka biyo mana da kissar annabin Allah Ibrahim alaihi salam wanda shi kuma yana magana ne akan a daina shirka a kiyayi shirka ba wani ne yake cewa shi ne Allah ba a wasu ne suke rukon wasu abubuwa suke ce masu alloli sannan kalman naba malamai suna cewa yana da bambanci da alhabar annabau yana da bambanci da alhaba annaba alhabarul khabir wani labari ne mai nauyi mai hadari shi yasa aka ce amma ya sa'alu anin ba'il azim wato labari mai nauyi mai haɗari sannan watulu alaihim suwa za a karanta ma kan maka ake magana a nan. ya kuma hada da hannagarinku yau me yasa aka ce a karanta masu kila sa yi la'akari da suna tutiya su fa ƴaƴa ne na annabi ibrahim kusan silsilan an kawo ibrahim da hajara afwan an kawo isma'il da hajara an aje su a makka annabi ibrahim ya kawo iyalin shi nan kuma ya bar su biwadin ghairu zai zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqima as saboda haka wannan tarihin yana nan yana bibiyan su shi yasa suke matukan girmama ɗakin ka'aba cewa kakansu ne ya assata. ibrahim da kakansu kuma isma'il sharafinsu kenan darajansu kenan ɗaukakarsu kenan a tsakanin sauran larabawa ku sai aka ce yau to ku zo a karanta maku isan annabi ibrahim ku ji yana bauta ma gumaka? ya yi umarni da abauta ma gumaka koko ya yi hani ya nisanci bautan gumaka ya kyamaci masu yi ya yi Allah waje da abin da suke yi إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه wa ما تعبدون إذ قال لأبيه lokacin da annabi ibrahim ya tashi a gidansu ya ga mahaifinsa na bautan gumaka shi ma wani jigo ne a cikin masu bautan wa kaunihi al'ummarsa gaba ɗaya sun dukufa wajen bautan gumaka ba ubangijin da ya halicci gumaka ba sai ya ce mata abu duni wani abu kuke bauta ma irin wannan ba ba nan akwai abin lura abin lura na farko wa'azi yana somawa daga gida ne me hikima haka idan ka soma ma babanka wa'azi kana ma mamanka wa'azi kana ma 'ya'yanka wa'azi kana ma 'yan uwanka wa'azi ya nuna alkhairi ne kake gabatarwa domin ba wanda zai so babansa ko ɗansa ko matarsa ta cutu shi yasa Allah ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallam وأنظر عشيرتك الأقربين كسوما وأزيد جنجن كنقص قصا دومين لبيئة تمسنتك تكن سوجن صفية قوة ɗabi'a كي mutum kan so ɗansa mutum yakan so mahaifinsa mutum kan so matarsa to ta gida domin na waje su gane alkhairi kake gabatarwa ba shari ba idan ka bar gida ka soma ta waje sai a ce da alkhairi ne me yasa bai ba 'ya'yan shi ba me yasa bai ba iyayen shi ba me yasa bai yi wa matansa ba wannan yana daga ciki sa'annan annabi ibrahim ai ya tashi ne yana saurayi ko matashi amma ya soma wa'azi kenan ashe Allah ya bai annabi ibrahim shiriyarsa tun ma bai zama annabi ba fitra wanda Allah ya ce fitratullahi allati laki an-nasu alaiha akwai wata sunna ta Allah wanda ya halicci dan adam a kai. shine hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu maulud yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wanda ka ga an haife shi a duniya an haife shi bisa sunan Allah ne bisa tauhidi ne bisa addini ne kake sai ya yi rashin sa'a ya faɗo a gun iyaye ko ta hannun iyaye baragulbi sai su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasari ko su mai da shi ɗan bautan gargajiya ba maguje amma fitira wanda Allah ke halittar mutum zuciyarsa da kwakwalwarsa da jininsa da tsokarsa gaba daya kan hanyar Allah ne shi yasa ka ga yaro bai iya karya ba bai iya hassada ba bai iya mugunta ba duk mu iyaye muke koya musu ba hassada kana bashi wani abu zai fita da gudu da abin a hannu ya ce duk sai ya tara yaran gida ya ce ku je baban jummai yana raba kosai kada bai musu hasada kamar yadda ya samu yake so su samu haka bai iya ƙarya amma yau da gobe sai mu koya musu ɗanka an zo kiranta kaje ka ce kaje ka ce ba na nan me ka koya mashi ƙarya a ka ba shi ƙofe ka ce zauna nan ka cinye ka kira mun wasu me ka koya mashi ananiya ya zama mai san kansa bai san wani sai samu to wannan fitira da Allah ya halicci annabi Ibrahim ya ga bai dace a bauta ma gumaka ba tun yana yaro yake fada da bautan gumaka kuma wannan fitira duk annabawa a kansu suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku lura da kyau bai taɓa kusantan bautan gunki ba hatta rawan dandali ana banjo ba a taɓa ganin shi ba kuma ba a taba samun shi yana samartaka da 'yan mata ba sarkin samari kaji sai a kula sai eh, sai a kula shi yasa da ya ga dagulewar rayuwa a maka sai ya rinka janya jikinsa yana zuwa kogon shi'a ya ta'abbat yana bautan Allah da abin da Allah ya sanar da shi ya bauta masa ya dauki guzuri ya tafi ya bakka zan san mushrikan da yake tare da su har Allah ya yi masa wahayi ya ba shi shiriyarsa to shine annabi Ibrahim tun irin wannan matsayi yake wannan bayani iza qala li abihi wa qawlihi ma ta'budun ga bayani nan قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكتين قالوا نعبد أصناما بما كامك بوتا أخوكم يا بسجوة kila kai ka jasa iccen ko gidanku aka jasa iccen aka tsare, ka sassaka gunki ka koma kana neman lafiya ta hannunsa kana neman nasara ta hannunsa kana neman kudi ta hannunsa kana neman mulki ta hannunsa akwai gabawa a cikin wannan al'amari inda tunani da hankali da hangen nesa ko ba ilimi wannan ba zai yiwu ba kuma kirikiri suka ce sunaman ba masu ce alloli ba ko kunya ba sa ji kuma suka ce fana wallu laha akifina za mu dawwama ba dare ba rana muna bautansu ka san mai bautan wani Allah wa halalle ne a bautan Allah sauki gare shi ka yi sallar la'asar aka a wuce tafi ajinka ta juma'a da aka ce sai ka je wajibi Allah ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون in kaga tsanani ba addinin Allah bane tasbihi da aka ce kai aka ce 33 uku wanda dai yace ka zauna kai kafa dubu zaka bi a hankali ba na Allah bane kayan shi ne ya tsaga maka yake wahalar da kai Fatiha guda ɗaya zaka yi a sallah raka'a kowace raka'a sannan faqahu ma ta yassara min Alƙur'ani in ka ji ana cewa ka karanta sura kaza so talatin a raka'a ba sallan da Allah ya aiko manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da haka fana zallu laha atifin mai amsansa قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال هل يسمعونكم إذ تدعون برنا كم كم تنبيكم أنا هنكلي ويسند كتي غوطانسو sanda kuke masu kirari sanda kuke bauta mafsu ko suna jin ku ɗaya kenan aw yanfa'unakum aw yad'un tambaya ta biyu shin suna amfanar da ku me suke tsinana muku da kuke bauta musu shin in kun yi bauta musu wani azaba suke muku wani cutarwa suke muku nan yana mana ishara da wata muhimmiyar matsala hal yasma'unakum ashe wanda dubba zai ji kukanka ya share maka hawaye ba bai isa ya zan ubangijinka ba bai isa ba ba mai jin kukanka ya share maka hawaye sai Allah shi yasa yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'in idza da'ani duk lokacin da bayina suka tambaye ka yaya za su sadu da rahamata ya zan share masu hawaye me suke bukata su faɗi ce ne da su na fi kowa kusa da su da rahamata kuma su nemi duk abin da suke so da awata dajin ina jin kuma ina an san in biya bukatar roƙon mai addu'a to su ba su iya wannan amma kuke bauta musu kalman auyen fa'unakun auye zaron ƙanƙashinsa yana nuna wanda ya cancanta a bauta masa wanda ya zuba maka ƙa'ida da manhajin yadda za ka bauta masa yanzu alkur'ani mai girma duk wani abu a rayuwarmu ya ce ga yadda Allah yake so mu yi gumaka ne suka ba da ƙa'idan yadda suke so a bauta masu akwai duk wani abu da Allah baya so ya yi mana bayani ko dai kai tsaye ta nassin Qur'ani ko ta bakin sunna sahihiya wahayi na biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya son mu yi kaza su suna da wani dokokin da suke cewa kan ai kaza babu ɗebi da kanka ne ballaga zan bauta kowa yayi abin da yake so sa'an nan wanda ya cancanci a bauta masa shi ne wanda duk abin da ka yi ko dai ka yi abin da ya ce ko ka ƙi abin da ya ce ko ka aikata abin da ya hana ko ka nisanci abin da ya hana to kuma zai tashe ka yi maka hisari. in yi maka hisabin nan in ka yi abin da ya ce ka nisanci abin da ya hana yana da kyakkyawan sakamakon da zai baka su suna da wannan ba a amfana da bautansu sannan in kuma ka ƙi abin da ya ce sannan ka aikata abin da ya hana zai maka azaba su suna yin wannan ashe ba su da hurumin da za a bauta masu ƙalu ga amsansu nan bayan hujja ta rasa kansu قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون suka ce kai samari. wannan magana taka kabatta ma'ana ba su da hujja ba su da dalili molan kansu ne kawai suke bi abin da ya riya musu a aba'ana tun ba a san za a haife ka da babanka ba haka muka samu iyayenmu kazalika yaf'alun haka suke yi kai ne yau kai ilimi kai ne yau kaza kai ne Daga kenan addini ya zama al'ada ya zama gado ya zama haka na ga ana yi to ko a musulunci baka je makaranta ba ka tsinci sallah ne a hanya baka je makaranta ba ka tsinci azumi ne a hanya baka je makaranta ba ka tsinci aikin haji ne a hanya Allah ya ji kan malam kasimu mahaddaci mun yi aikin haji tare da shi yana bani labari mun yi sa'ayi bainas safa wal marwa ya ce kaga akwai lokacin da ne aikin haji da wani Allah ya haɗa mu tafiya tare mun zo kan safa za mu so sa'ayi muna somawa mun je marwa mun dawo safa sai ya ce ɗaya bai boye ba muka sake zuwa marwa muka dawo safa ya ce biyu muka sake zuwa marwa muka sawo safa sai ya ce uku da muka koma marwa sai zai kwana ya dawo safa ya ce sai na riƙe hannun shi ya ce ai mun gama ya ce ai uku da rabi muka yi ya ce a'a ai tahiya ɗaya nan dawowa biyu komawa uku dawowa kudu don haka mun gama ya ce algabata malam haka abin yake ce haka abin yake ce inna lillahi wa inna hajina na bakwai kenan shidan duka ina ninkawa to kaga aiki da jahilci guba ce shi yasa Allah ya ce annahu la ilaha illa Allah ka sani kafin ka fadi yadda al'amarin yake ba a wani da cancanta sai Allah kaga sai da yace ka sani shi yasa Imam al-Bukhari ya babi al-ilmu qabla al-qawli wal amal ilimi ke gabatan zance da aiki kafin kai magana ka san hukuncin Allah a kai kafin ka aikata ka san hukuncin Allah a kai malam abdurrahman mai ahadari ma abin da ya mana ishara da shi kenan ko ba haka ba wala yahillu lahu yani almukallaf yana magana akan mukallaf ne yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'la hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta ga baligi ko baliga mukallafai wanda dokoki suka hau kansu ka aikata wani aiki har sai ka san menene hukuncin Allah kafin ka aikata aiki in baka sani ba waya salil ulama ka je ka tambayi malamai fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun so wannan kenan su 'yan gargajiya ne yan mun gani ana yi ne na haka komin sallanka in a wannan yanayi kake komin azuminka komin zakanka ranar tashin alkiyama za a yi maka tambaya mamabbuka wa ma nabi ma dinuka wa ma za ta kulitin majalil mabu'usi fikun aka ce mumini ko mukini zai ce Allahu rabbi islam kuma shine addini na muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na hadisin buhari sai yake sai a ce masa nan naumata a husin kwanta irin kwanciyan ango a daren shigan ɗakin farko ya kai hawan kafa faɗi in za ka iya ranar shigan ɗaki mr ango <laughs> malam ango ko duk zumuɗin karen nan ya gama karewa to sai a ce kwanta irin kwanciyan sabon ango ko ni sabo ango ba amma kafiri awul munafiq in an tambaye shi zai ce ha ha ha ha la ajrin sami'tun nasa yaquluna shay'an fa ban sani sai ha ha ha wawa ya saba dariya har hula na fadi a duniya yana ce abin wasa ne wallahi na ji ana faɗi ni ma na faɗa daga nan su ɗauko guduma na baƙin ƙarfen wuta a ta rusa mashi hadisin buhari ya kawo wannan saboda haka samun iyaye suna abu ba hujja ba ne hujja na littafin allah da sahihiyar sunna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun girmi baba sun girmi ma kaka in sun saba masa ka yi masu magana mai taushi kamar yadda muke koyo yanzu daga ibrahim alaihi salam amma akul akul kace gadon gida ne na'am قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال إبراهيم عليه السلام يسير أفرأيتم ما كنتم تعبدون kun ga waɗannan gumaka da kuke bautawa a ganinku a hankalinku sun cancanci a bauta masu suna da hurumin a bauta masu me suke tsina na maku kuma menene za su yi maku na cutarwa in ba ku bauta masu ba ga shi nan أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم ku na yanzu da kuke bautar wa aba'ukumul aqdamuna da iyaye da kakan kakannin ku cancan na dauri gaba ɗayanku gashi fa'innahum aduwwun liya illa rabbal alamin innahum wannan bauta da waɗannan gumaka da maganan da nake in kun ki gaina bautan gumaka to a aduwulli kun zama abokan gabana illa rabbal alamin ba wani abin bauta sai Allah ubangijin talikai halitta baki daya kun ji abin da yake dasa mana aqidatul wala'i wal bara akwai baban shi a ciki ba mu san dai maman batun da ba a yi maganar ta ba akwai sa gaba ɗaya ƙabilarsa dangi da sauransu amma ya yi bara ku daina bautan gunki ku bauta ma mahalicin da ya yi gunki in kuma kun yi ba ni ba ku bi kulle saraha ashe alaƙa ta kudda ta imani ne in kun fito ciki ɗaya kamar kashin awaki a manne iskan duniya ta raba ku idan ya ce yana zaɓin kafici to sai ka ja da baya ba ka bashi ba ka bashi la ta ji da kauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum aw ikhwanahum kum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman kaga da aka ambaci iyaye aka ambaci yaya aka ambaci yayi yan uwa da kanni aka ambaci sauran dangi aka ce duk masu imani in suka saba ma Allah kyale su yake yi ya kama yan uwansa muminai to wa kuma zaka saurara to Ibrahim ya yi mana wannan a aikace gayina fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin duka abokan gabana ne sai ubangiji Allah ta ubangijin talikai shi ne ma mubaya'a kamar yadda wata aya take cewa mu ma mu yi koyi da shi laqad kana lakum uswatun hasanatin fi ibrahim wallazina ma'ahu إذ قالوا لقولهم إنا براء منكم ومما تعبدون na دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا Allah ya ce kuna da kyakkyawan abin koyi game da katiya da tsayuwa da bara'a da irin ta annabi Ibrahim ba ku ba kafici ba ku ba kafiri shi da waɗanda suka yi imani da shi haka suke a lokacin da suka ce ma mutanensu ba mu ba ku kuma ba mu ba abin da kuke bautawa ba Allah ba mun katice maku ba ma dasawa ba za mu dasa da ku ba kuma iyayya da gaba ta bayyana tsakaninmu da ku har sai kun imani da Allah shi kadai amma ai babana ne to ya zan yi shi ya tasa ne ya ce mu je a yi to fa tasa juna kuma ku tsine ma juna in za a shiga jahannama to mijina ne dan mijirito ya za ka yi za a ga yadda za a yi me yasa asiya ce bara'a da fir'auna Allah ya gina mata gidan aljanna tun bata mutu ba annabi a hadisi sahihi ce tana cikin hayan nisa'il janna saboda ta yi bara'a da fir'auna gidan daula ta taso amma ta zaɓi Allah da zama a cikin daula نعم الذي خلقني فهو يهدي فشيكينا waɗancan masu bautan gunki ba su da hujja ta bayyana ƙarara shi kuma ya ce ubangijin talikai ne abin bauta zai ba da dalilai da hujjoji na ɗaya allah zai halaka ne shi kaɗai ya halice ni afa mai ya haluku kamar la ya haluku ba zai yiwu ba wanda ke halitta zai daidai da wanda bai to shi ya halicce ni ashe shi ke da ikon mulki na kuma shi ke da ikon ya bani shari'a fa huwa ya hadi kuma shi ne ke shiryar da ni don haka babu wani wanda ya isa ko yake da dama ko yake da iko ya juya akalata ya sa magama ya mai da ni bautan wani ba shi ba domin duk wanda za a ce na bautawa mai yayi mani ba abin da ya yi mun sai dai ni ya amfana gani eh gunki me ya kai me yake maka mai bautan gunki hatta ne bautan waliyai da shehunai me suke maku kuke ba su kuke masu bauta su tsotsa jininka bayan sun cinye imaninka kana nan a firgice kullum baka ci baka kai masu iyaka su baka abinda da ba su da shi to wanda bai samu aljanna ba yana kyautan aljanna hmm? da Allah ko gidan shugaban ƙasanku ya baka yau ka kwana a fada wanda ba zai iya baka filin da zaka shata ga gina daki a gidan shi ba amma yana baka gidan aljannar da Allah ya ce arduha ka ardi samawati wal ardi Kazibun. buhtan iftira ifk Allah ya raba mu da kiran ƙarya hujjan annabi Ibrahim na farko kenan na'am huwa هو wa ويسقى الضالين والذي ونمها للشنوى هو يطعمني wanda shi ke ciyar da ni ka isa ka ciyar da kanka wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha duk wani mai motsi a doron ƙasa. arzikin na hannun Allah ne shi ya lamunce shi ke bashi ko da kaga ya gangaro ta hannun wani sababi ne waje amma likulli shay'in sababa to shi ya ci da ni wa yaqin kuma shi ke shayar da ni bayan shi mun na'urorin ci da shan yau in Allah ya hana wani ci wallahi ba yanda zai yi ya ci in ya hana wani sha ba yanda zai yi ya sha sai ya mai da abincin guba a gare shi ya mai da abin shan bala'i a gare shi dukkan ruwa da gaɗin shi yana kurban ƙwalɗaya sai ya zama mashi bala'i to shi ya ban abincin ya bani ikon ci kuma ya mai da shi ni'ima a gare ni A shi ya cancanta in godiya in bauta masa shi ya shayar da ni kuma ya bani ikon sha kuma shi ya haɗa na'urorin da zan sha abin da ya bani ikon shan Ashi ya cancanta in bauta masa ko naku me yayi maku ibrahim ne fa dan matashi da anna ofaji da manya-manyan gari ta san ita gaskiya ba ta neman ado kuma mai ita shi ke da abin faɗi za ku ga ba su da abin faɗi sai dai faɗa gayi nan وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت إن باني دلافيا لرش kaji ladabi duk wani abin kwarai sai ya jingina ga ubangiji amma da ya zo rashin lafiya ta adduban lillahi jalla jalaluhu sai ce in nayi ciwo ba in Allah ya saka min ciwo ba cewa ba abin da zai auku ba da izinin Allah ba amma ta'adduban ta'adduban sai ce wa idza marutu fa huwa yashin to in ka dubi alqur'ani irin wannan ladabin zaka ganshi waje waje waje waje wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ku duba ku gani aljannu da suka yi imani da irin wannan ladabi suka yi nuɗiki wa anna la najari mu fa ba mu sani ba mun nemi fatan ji daga sararin samaniya kamar yadda muke yi mun kasa isa shin ana nufin sharri ne ga waɗanda ke ƙasa su daina jin labarin sama am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufinsu da wata shari'a ne ta musamman suka jingina shari'i da majahuli a shari'in orida shari'i ake nufi kun ji ko amma wajen shari'a fa an arada bihim rabbukum rashada sai suka jingina shari'a ga ubangiji sai sa ko mutum kake magana da shi in dai kana girmama shi kana ganin mutuncin shi to kanka jingina wani a sha gare shi ko da shi ya aikata sai an yi kaza an yi kaza maimakon ka ce ka yi fa kaza kai kuma kai kaza an gane ai ta'adduban kamar yadda alkur'ani yake karantar da mu a wannan aya wa iza ma'utu fa huwa yashin wallazi والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين ubangijin da shi ke kashe kuma ya rayar da domin kafirai yunkiruna al-ba'sa natijatan ala wa yunkiruna al-hisaba natijatan ala wa فقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر suna musun tashin kiyama sakamakon haka suka musanta kisadi sakamakon haka suka musanta sakamako bayan an mutu sakamakon haka suka musanta ba aljanna ba wuta shi yasa suke cewa rabbana ajilna qibtana qabla yawm al idan akwai hisabi idan akwai sakamako ya Allah mu namu rabon na azaba a gaggauta kafin lokacin wai ba su yadda ba haka ne wasu suka ce wa amtar alaina hijaratan mina sama a itina bi azabin alim in ka ce akwai to shikenan ai mana ruwan duwa duwatsu daga sama ko ka ka mana duk wani azaba nau'in azaba mai raɗaɗin gaske muna shirye ne Allah ya ce o'o oh, o'o oh, oh, zakara a akulki yana makuku ambola duk wanda aka ce yanka mana ɗaya ta kan shi za a soma hmm, ta kan shi za a soma tabbas ta gani? sai Allah ya ce sa'ala sa'ilin bi azabin waqi' lil kafirina laysa salahu dafi mai roƙo ya daddage yana ta addu'a wai ka masa azaba to azaba a kansa mai aukuwa ne ba makawa kuma zazzago ta za a yi don haka ba mataran da ba wanda ya isa ya tare bai zama ritufa ho wallazi yumituni wa yuhyin ibnan al-iman bil maut wal haya ba'da al maut wajibin wallazi atma'u wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wallazi atma'u wanda na tabbatar da cewa kuma nake fatan an bisira li khati'ati ya yafe mun farafaraina da zunubaina duk da na yi a rayuwa haji annabin Allah yana ikirari da wani yana buga kirji shi dan aljanna ne shugaban masu tauhidi yana cewa yana da laifuka yana roƙon Allah ya yafe masa yau mutum ranar da za a tashi mutane a tsaye da su ga ubangijin talikai a yi masu hisabi ranar da kowa na nafsi-nafsi yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi tsali salim dukiyarka a mako in baka bi Allah ba mulkinka a mako in baka bi Allah ba asalinka da danginka ba za su amfane ka da komai ba sai ran da ka zo ma Allah da zuciya ta kukuta barin shirka cike da imani to kaga duk hujjoji ne yake ta kafa masu ɗaya bayan ɗaya kuma ba mai iya tumbuke su رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ibrahim alaihi salam ya ci gaba da du'a'i ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani hukunci ka mai da ni manzo wanda zan ta bauta maka da nubuwa Allahu akabar sannan wa alhikini da salihin idan mutuwa ta ta zo ya Allah ka haɗa ni da mutane nagari hai jama'a wannan magana ta manyanta ta girmama ga mai hankali annabi ibrahim yana roƙon ya kasance da salihai da salihai shugaban masu tauhidi ni ko kaifa wallahi mu bi Allah kaman yadda yake so kada mu saba ma umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam. shine shugaban salihai shine shugaban annabawa shine shugaban manzanni ya gaya mana man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna wanda bi ya rayar da sunnata ya bi shari'ata shine wanda yake kaunata wanda ya kaunace ni yana tare da ni a gidan aljanna almar'u ma'a man ahabba wani bawan Allah ya zo ya zub hawaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce menene ya ce ya rasulallah muna tare da kai dare da rana mun tabbata ba mu kusa da matsayinka ba yanzu in mun mutu yaya za mu yi kai kana madaukakin waje ba za mu ganka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da bayanin waɗanda suka yi imani na gaskiya fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa to ko duniya kaka yadda kayi abota sai da salihi mutumin kirki kada ki zauna sai da sahilihi kada ka zauna sai da saliha annabi ya yi mana fada sosai zama da mugun mutum yakan maka tasirin tsiya alkur'ani ya ce wala tankanu ila allazina zalamu fatamassakum kuma nar duk inda azzalimi yake ko fasiki ko jajiri ko mujrimi ka kiyaye kankata kana abota da shi wutar da ta sa za ta hada da kai hadisi na imam al-bukhari da muslim sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma mafalin jalisun salih wa jalisun su ka hamili miskin wa na tikikiyar fa hamili miskin imma an tashtariya minhu wa imma an yotika wa imma an tajida ra'ihatan tayyiba wa na tikikiyar imma an yahtarika siyabaka wa imma an tajida ra'ihatan kariha misalin zama da mutumin kirki da zama da mutumin kawai kamar zama ne da mai sai da turare kullum kana tare da mai sai da turare a shagon shi annabi ya ce ko dai ya san maka ka ga mu'ujiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kyautan mai sai da turare yanzu zai fauce ne a titi ya ganku a gefe ɗaya sai ya rasu sai ya buɗe kwalban da yake jin ƙanshin ta za ta wadatar da kai sai ya mammanna ma ya shafa maka a jiki da riganka in kun kai dozin guda haka duk zai lillika muku ba ko ku ka ji haka na wai kana shan kanshi ma ha ko annabi ya ce ko dai ya san maka ko ka saya ko ka sha kanshi ba kwabanka to kullum ana ganin ka da mutanen kirki masu kallo za su ce wane ne kai bawan Allah mutumin kirki haka nan zama da mutumin kawai kaman ka je gaban makerin gargajiya ne yana zuga fu-fu wuta na ta ka zauna a gaban shi annabi ya ce ma ni hatar ka siya baka ko dai ya kona tufarka ko ka tashi da warin hayaki da bakin gawayi ah, ta teburi ne na wa'azi ka zo ka zauna kai ma ka ce ka gabawan allah nan kullum da shi ake zama wa'azi ko wani abu ya same ka shaidan da za a yi maka kenan na arziki a wancan teburi ne gashi can a dandali na shan giya abokanka mutum biyar duk giya suke sha kai ne na shidan kawai abokai ne baka shan giya amma kullum za a aje kujerun shida a kewaye tebur din nan suna sha kana zaune ka gaya min wani baki kake da shi masu kallon ka za su ce mashayi ba eh ce ashe wannan ya zama dan iska wallahi na ganshi suna shan giya a dandali ko karta ne dandalin karkarta dara ba ka yi amma kullum da kai ake zama a yi duk mai wucewa zai ce kai da nan bai kyauta ba ce wajen cacen nan masu daren nan na gaishi kaga sun maka bakin tanki don haka mallam tujanis fufahazar an tujalisahu ma zama shan bi illa su hubatal duk wanda addinin ku ɗabi'an ku kyawawan al'adun ku bai ɗaya baka yayi zama da shi me ya cuci kyandim aka ce mashi mai kyan banza labanin da ya kewaye shi shi kenan sai ya ƙona shi ya hallaka shi shi ya sa annabin Allah tare da yana cikin ƙulil azumi mina rusuli cikin biyar ɗin manzannin da ba kamansu nuhu ibrahim musa isa shugabansu muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaji yana neman zama da salihai gobe kiyama waja'alni lisana sidiqin waja'alni lisana sidiqin fil akhirin waja'alni lisana sidiqin fil akhirin ya Allah ka sanya mun halishe na yabo na gaskiya ga duk waɗanda za su biyo bayana in kana neman ɗan gatan annabawa kowa na so sai annabi ibrahim allah ya anshi wannan addu'a yawa yahudawa gogo suna cewa nasu ne kiristoci sun ce ibrahim namu ne yanzu muka yi bayanin su ma mushrikan makka suna cewa ai kakanmu ne allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina kai duk dakata ibrahim baba yahude bane yahudawa ku yi hakuri ibrahim ba kirista bane kiristawa ku yi hakuri ibrahim ba abinda ya hada shi da shirka mushrikai masu cewa kakanmu ne ku yi hakuri hanifan muslima ibrahim alaihi salam mai kauce ma duk wata hanyar da ta saba ma Allah ne musulmi ne mai bin Allah tota kun ji malam hmm. sai ne ne Allah ya sa masa lisanin sidikin fil akhirina وجعلني من ورثة جنة النعيم وجعلني من ورثة جنة النعيم ya Allah ka sa ni ina cikin waɗanda za su gaji aljannan dan ta na'ima dan Allah ku du ku hasaso tarihin annabi Ibrahim da mayarsa ba a waɗannan ayoyi ba ku haɗa da sauran ayoyi za ku gane matsayinsa alaihi salatu wassalam ku duba ku gani ibrahim ya manyanta bai da ɗa cikin tsufa Allah ya ba shi ‘ya'yan tatsan hanji akan ce ko ko a ce ta ka kushayi sai da ya kawo ƙarfi sai Allah ya ce yanka shi ya an shi umarnin Allah ya zo ya ce ya abaci inni a hafil manami ya bunayya inni a hafil manami an ni azba kuka fansur ma za ta ma kuma ya kwantar da shi zai yanka ɗan shi wanda ya samu yana tsoho shi kadai kafin nan Allah ya umarce shi dan nan yana jariri Allah ya ce da shi da mahaifiyar dauki ka kai kungurmin dajin da ba gida ko tsuntsu ka ije su ka tafi ya ɗauka ya je ya ije su a sahihiyar kissa har hajara tana ibrahim ibrahim ibrahim kowai wayowa bai yi ba ɗan shi na tatsan hanji shi ke nan mashi a duniya da ta ga alaman bai da nufin ma ya kewayo ya balantana ya dawo ta ce allahu amaraka allah ne ya umarce ka ka zo ka ije ma'anan sai ya kada kai e. sai ta ce izan layu una. na tabbata tun da allah ya ce ije ma'anan ba zai tozatar da mu ba bata baka sha'awa ba sabon tawakkali a wajen annabi da matarsa in ba tawakkali ba ka je kungurmin daji ka ije danka ka ije iyalanka amma tunda Allah yake tawakkaltu ala Allah ita kuma take Allah yake eh Allah yake sai an gama ba za mu tasgaro ba a kisan Ibrahim za ka samu wannan na haka Allah subhanahu wa ta'ala tare da wannan yana roƙon Allah ya ba shi gidan aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna ta wakacin la'abi eh? to mun gangano kissa ta annabin Allah Ibrahim ga lokaci yayi kuma nan ma gaba ce wanda za mu shiga wani babi musamman wanda zai karantar da mu tsaban tauhidi alaƙaƙa da wanda bai imani ba komin kusancinku muna fatan waɗannan ayoyi da muke karantawa Allah ka sa su zama hujjanmu gobe kiyama ba hujja a kanmu ba Allah ka sa alƙur'ani ya cece mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai wani bawan Allah da ya ana neman taimako don aikin masallacin nan ya ba da dubu talatin Allah ta'ala ya saka masa da iyayensa duka da gidan aljanna Allah ya albarkaci dukiyarsa akwai wanda ya kawo sadakan alkur'ani guda bakwai akwai kuma mai goma akwai wanda ya kawo shida ta ga mai uku

shine yan agaji suka sai alƙur'ani guda uku suka ce a yi masa sadakatul jariya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya cece shi da mu baki daya ko kuma da kuka yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da gidan aljanna ya ba ku zuriya ta gari ga wata baiwa Allah da jijuwa ana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam hmm? Allah ya saka ni malam ga kudi nan dubu goma daga wannan dattijuwa da ke fama da ciwon kashi yau shekara goma sha biyu kenan wannan kuɗi malan ya sanya su inda ya dace da fatan Allah ya karba mata a ikon ihun eh, Allah ya ba ta ikon cin wannan jarabawa ya sa ta yi ƙarke mai kyau ya ji iyaye da magabatanta fi salam ta wannan baiwa Allah muna mata addu'a bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula Allah ta'ala ya baki lafiya kuma tsawon jinyar da kika yi Allah ya sa ya ranka fara ga zanubanki Allah ya ji kan magabatanki to lalle zan sa su inda ya dace eh zan raba su ne ga masu hidima eh majabaki da mai fassara ka ba gaskiya ba ga dubu biyu majabaki mai fassara kura ne ga dubu biyu saiwa ne kuma mai ansa tambaya dubu daya sai tambaya. akwai dan agaji to akwai masu dauke-dauke gaskiya ne haka suke dauko abu su rungumo jiku-jiku liman a'a an ce ne in haba inda ya dace ba an ce liman ya sa aljihu ba ne baka ji abinda aka ce ba ne to liman liman albankawa kenan gashi to na'am mala ibrahim ne mai jama lasifika gashi to masu ɗauke-ɗauke ga shi shi ke nan ta ƙari sai ku yaƙuni da biyan-biyan a ba dole ba a ina tafi kayi mun sauri ne a waɗanda suka ba da alƙwa'anin nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba su gidan aljanna kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan mahaifansu Allah ya sa kuma zuriyar suka rayu cikin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala da su da mu duka Allah ya sa alkur'ani ya cece mu assalamu alaikum